mai da hankali wajen yaƙi da cin hanci ne zai iya samar wa gwamnatin buhari kuɗin da take buƙata wajen cimma muradun kamfe ba lallai sai an dage wajen rage albashin 'yan majalisa ko sashin zattaswa ba wannan shine mabambancin ra'ayi daga wasu 'yan boko ko tsaffin 'yan majalisa da ya saba da yadda wasu ke korafin yawan kudaden albashin manyan jami'an gwamnati ga abin da sanata haji sirika ke cewa ni ina bada misali da kaina wallahi alazim sai da na dauki sau biyun abin da aka bani a majalisa ga kuma abubuwan da na saya na dangane da motoci da babura da kekunan dinki da kekunan hawa da na taliya da na bar ruwa da na waye da kuɗi ma haka zunzurutu da circular ship da wane ne idan da ba a bani kuɗi babu wanda ya tsammanin in je in yi waɗannan abubuwan dan ina zan samu su ai ba sa ta zan yi ba tunda nake it na ke dan majalisa dubu biyu da uku zuwa yau ban taba kwana tashin mutum goma su zo gidana ba da wanda suke zanna a nan Abuja da wanda suke daga wata jiha ma daban da ba ko yanzu a kowa gidan namu kai ne shaida mutum sama da ashirin suna kowa gidana dan suna tunanin ana bani kuɗi ne in ba su to da ba a bada kuɗi a majalisa ba wanda zai zo ya same ni sai a bani in aiki na majalisa na yin dokoki dan majalisa ana kallon shi ne saboda shi aka sani shi aka zaba shi ne ke kusa da al'umma akwai wanda zai je ya faɗi zaɓe sai a ɗauke shi a bashi minista sai ya je yana iya kashe naira biliyan ɗaya in kasafin kuɗin shi na wannan shekara kare biliyan 100 ne sai ya dauke su ya raba su miliyan 900 da kaza miliyan 100 kaza ya dinga ba da kwangiloli yana ansar kashi goma daga cikin 100 yanzu ma suke yin ma kwangilolin da kansu da ministoci da famanin sakatare da sauransu minista ɗaya sai ya shekara ɗaya amma sai ya kwashi biliyan goma zuwa ashirin kuma idan yana so ya zauna lafiya sai kuma ya nemo wani dan majalisa ko kuma sai ya nemo wani kusa da fadar gwamnati ko kuma sai ya nemo wani alkali ya jibga masa irin waɗannan kuɗin shi ma saboda haka ni ina ganin magana ba ta albashi ba ce ɓannar da ake wadda ta wuce albashi ta fi yawa akan barnar da ake yi a albashi in kuma albashin ne da allowance su ma ya kamata a daina bada wannan manyan kuɗaɗen in ko har za a bada su to ni a shawarce da kamata ya a ba hukumar da ke da haƙƙin tafiyar da majalisa idan kana so kai tafiya zuwa ingila misali dan aiki sai ka rubuta zan tafiya zuwa ingila ta kawo kuɗi ta mika maka yan majalisa da suka fi shan sukar yawan albashin su na ganin matukar shugaba buhari zai dage wajen cimma muradun gwamnatinsa uku da wannan tunanin ya kwanta Umaru Barambu dan majalisar wakilai ne da ke takarar waɗannan muradun. Zai inganta tsaro, zai yi maganin cin hanci da rashawa, sannan na uku da yardan allah zai yi maganin zaune gari banza wato wa'inda sun gama karatunsu amma ba su da abu yi abubuwa guda uku su ne zai mai da hankali sannan na hudu wanda kuma yana da girma shi ne maganin wutar lantarki a sashin zartaswa gwamna alma kura na ganin gyaran zai samu ne in ya hada da mara bayan har waɗanda ba sa amsar albashin an mutane suka zauna suka abin da ya kamata to najeriya ta fita daga cikin kangi da muka sa kanmu kuma ta shiga turbawa wanda zai ba mu kyakkyawan mazauni ba wannan shekara ba ba shekara mai zuwa ba har illa masha Allah. Rahotanni na nuna kashi ashirin da biyar cikin ɗari na kasafin kuɗi ko dukiyar ƙasa na tafiya ne wajen albashin 'yan majalisa. Nasiru da kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.